بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, mun haɗu a nan saboda walima mu ce ɗan uwa da kuma murna na samun ƙaruwa na aure da farko muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya sa albarka a auren kuma ya sa ya ba da zuriya ta gari kuma ya ba da zaman lafiya sannan muna masa addu'a irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta a yi wa dukkan wanda ya aure ita ce barakallahu da kuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum fi khair Allah ta'ala ya sanya alkhairi a cikinsa ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara wato zuwan dan adam duniya ta hanya mai kyau ta zama ta hanyar aure ne wato mutum ba dai zo duniya ba ta hanya mai kyau sai in ta hanyar aure ne haka Allah ta'ala ya tsara abun sa ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا wato ku ji tsoron ubangijinku mahaliccinku wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya shine annabi adam alaihi salatu wassalam sannan ya halicci matarsa daga gare shi daga haƙarƙarinsa sannan daga ba kuma ubangiji ta'ala ya yaɗa jama'a ta hanyar annabi adam da hawa'u wato tsakanin miji da mata haka aka dinga ainihin wato haihuwa ana samun zuriya to wannan kuma shine hikimar aure din domin a samu zuriya ta gari kowa ya zama ya zo duniya ta hanya ta halal ba ta hanyar haramun ya zo ba mun sani babu yadda dan adam zai zo sai ta hanyar namiji da mace imma ya zama hanya ta halal ko kuma hanyar hanya ta haramun idan ta aure ne ta halal ne mai tsarki in kuma ba ta aure ba ne ta haramun ne sai dai annabi adam wassalam allah ya halitte shi da tabo ba tare da miji ko mata ba kuma babun nan ubangi ta ala halitte annabi abun nan hawa'u ta bangaren namiji kawai ba ainihin ba ta bangaren mace ba wato babu mace sannan allah ta'ala ya halicci annabi isa wassalam ta bangaren mace ba tare da namiji ya sadu da ita ba amma in ban da wa'annan dukkanin wanda ya zo duniya ya zo ta bangaren namiji ne da mace gaba daya sai dai wani ta hanyar halal wani kuma ta hanyar haram mun gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya shar'anta aure ya sunnanta shi ya zama na duk wanda ya zo ta hanyar aure yana alfahari da hanyar da ya zo din ubangiji ta'ala ya ce wa huwa allazi khalaqa min al basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira Allah ta'ala shine ya halicci ɗan adam daga ruwa daga ruwa wato ruwa wani kalan ruwa na ƙazanta kamar yadda ubangiji ta ya ce ma'in mahin wato ruwa wanda yake wadakancacce shine mani ya halici ɗan adam daga wannan ruwan sannan ya sanya shi ya zama mai dangi kuma mai surkuntaka wato kowa za a ce wane ne ɗan wane jikan wane sannan kuma akwai surkuntaka za a ce yana auren 'yar wane kowa ne yana auren 'yarsa ko ƴar suwa ne yake aure akwai surkuntaka tsakaninsa da wane da wane to ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai zai iya waya halicci mutum ta kun kawai in yace kasance sai mutum ya kasance kamar yadda mala'iku suna karuwa kullum amma kuma ba ta hanyar aure ba ta hanyar kalman kun kawai kasance na mala'iku sai su dinga karuwa saboda haka mala'iku ba a siffanta su cewa su mazaje ne ko kuma a ce wato mataye ne babu namiji babu maganar ko mace amma suna karuwa kuma su ne suka fi kowa yawa a cikin halittan Allah masu hankali wato sun fi mutane yawa sun fi aljani yawa shi sa ubangiji ta ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san rundunan ubangijinka sai shi to su kuma suna karuwa ne ta hanyar kun ku kasance sai su ta kasancewa kawai ba ta hanyar auratayya ba amma mu kuma ta hanyar auratayya muke karuwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tazawwajul wadudal waluda wa inni mukafirun bikum al umam yawm al qiyam ku auri mata masu nuna muku soyayya masu haifuwa domin zan yi alfahari da yawan ku idan an yi tashin alkiyama to haka nan ubangiji subhanahu wataala yace ya ayyuha abunna ya ayyuha ya ayyuha nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane mun halicce ku daga namiji da mace sannan muka sanya ku dangi dangi ko muka sanya ku wato ainihin ƙabilu domin ku san juna Allah ta'ala ya halice mu daga namiji da mace don mu zama dangi da kuma kabila kabilar wane ya aura ko kabilan kaza sannan dan wane ne ko dan wance ne shikenan kowa in ya ga dangin sai ga dan uwansa in kaga kabilan ka ga dan uwanku to ubangiji ta'ala shi ya kaddara haka domin a san juna domin a yi mu'amala jinsi iri ɗaya kuma ɗabi'a iri ɗaya al'adu wato iri ɗaya ubangiji ta'ala ya tsara wannan amma ya ce wanda ya fi kowa daraja a wajen allah ta'ala shine wanda wato ya fi jin tsoronsa ba a duba daga ƙabilan kaza ya zo ko daga ƙabilan kaza shine zai ba shi daraja a'a yana da tsoron allah ko ba da tsoron allah domin babu wanda kafin ya zo duniya aka shawarce shi cewa ya zo ta kabila kaza ya zaɓi wannan kabilan ya zo kawai ya waye gari ne ya ganshi a cikin wannan kabilan haka nan babu wanda kan a halitta shi aka tarashe shi tuwaye za su zama iyayensa balle tana ce shi ya zaɓa wa kansa iyaye to ubangiji ta Allah ya kaddara za a samu zuriya ta hanyar aure aure aya ce daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yana daga cikin ayoyin ubangiji ta'ala masu nuna ƙuduransa da hikiman sa da ikonsa da kasancewan shi kaɗai ne mahalicci kuma shi ne kawai abun bauta cewa ya halitta muku mata daga kawunanku ma'ana daga kawunanku daga jinsinku Allah ya halicci matar mutum daga mutum irinsa bai yi matarsa ta zama aljana ko ta zama dabba ba inda ta zama dabba da rayuwarsu ba za ta yi kyau ba don kowa da irin hankalinsa da ɗabi'ansa inda aljani ne aljana ce matar mutum nan ma rayuwarsu ba za ta yi kyau ba saboda aljana irin rayuwarta daban shi ko mutum irin rayuwarsa daban amma saboda ni'ima da Allah ta'ala yake son dan adam da ita shikenan sai ya zama matarsa irin jinsinsa ne sannan ubangiji ta'ala ya sanya ya halici matan daga jinsinsa ya aure ta domin ya nitsu zuwa ga wannan matan ya samu nitsuwa wato ainihin na kwanciyar hankali na fita daga damuwoyi ta hanyar aure idan mutum ya ɗebo damuwarsa daga kasuwa ko daga wurin aikinsa ko daga tafiyarsa idan ya zo ya samu matarsa a gida ya ga cewa wannan iyalinsa ne suka kama hira sai ya ji ya manta da dukkan wa'annan damuwoyi idan matar ta iya yin da ake zama da namiji shi ma kuma ya iya yin da ake zama da mace sau da aka sai zama na nitsuwar mutum shine a ce yana cikin iyalinsa duk inda ka tafi komin daɗin garin da kake ciki ko da ka tafi gari ƙasashen da suka ci gaba ko ina ne duk abin da kake samu na rayuwa na jin daɗi idan baka cikin iyalinka kuma da sauran nitsuwanka idan ka je ka ji daɗi a waje kuma tunaninka kuma iyalinka ne yau dai ka ganka kana cikin iyalinka. to babu abun da yafi maka nitsuwa irin wannan don ubangi ta dace mutum yana nitsuwa zuwa ga auren matarsa ko auren iyalansa wanda suke tafiye tafiye suna sanin wannan ka tafi wata ƙasa ka dade ko aikin haji mutum ya je kafin ya dawo zaka ga ya gama aikin haji ga makka dai gari ne mai daraja ga ɗakin kaba sallah ɗaya bi sallah dubu ɗari amma an gama aikin haji kowa damuwarsa ya ga ya dawo a ciki ya dawo ya zauna cikin iyalansa shi fiye masa nitsuwa akan zama a saudiya tare da cewa kuma zaman saudiya ya fi zaman Najeriya daɗi to amma saboda iyalensa ba sa tare da shi ba zai samu nitsuwa ba dole sai ya dawo izuwa ga izuwa ga iyalensa to ta ala shine ya alakanta wannan alaka ya zama na dan adam ba zai samu nitsuwa ba sai yana da aure mace ba ta samu nitsuwa ba sai ta tare da mijinta namiji bare zai samu nitsuwa ba sai yana tare da matarsa sannan ubangiji ala ya sanya soyayya da tausayawa a tsakaninsu da can kila ba su san juna ba rana tsaka suka haɗu so ubangiji ta ya jefa soyayya a tsakanin su wato kowa Allah ta'ala ya sa masa son dan uwansa a cikin zuciyarsa sai matar ta so mijin mijin ma yana son matan kuma soyayya irin wanda ba ta da misali in ba irin ta in ba sai mutum ya ji ba abun da yake so ya taba iyalinsa ita ma ba ta son abun da ya taba mijinta wata irin soyayya dai kamar za a haɗe juna to ubangiji ta'ala ne yake sanya ma'aurata irin wannan soyayya sannan haka nan akwai tausayawa a cikin aure wato namiji ya ji tausayin matar ita ma matar ta ji tausayin miji idan mutum da za a ce zai yi rashin lafiya a ce rashin lafiya nan yanzu ne ya faru da kai to za ka ga kowa ya zo haba-haba ana ta damuwa hankali a tashi da 'yan uwa da abokan arziki in asibiti ne in kana da jama'a sai dai ana koran jama'a na cewa abun ya yawa a dakata a dinga zuwa lokaci kaza kaza har a hana ka bacci amma in ciwo ya yi tsawo fa yau da gobe yau da gobe sai kaga ana ja da ba sai a barka da yan uwa na kusa kusa su din ma sai kaga ana dan ja ba in kana da jatu ma sai a barka da ita da matarka can daga baya sai ya zama matarka ita ne wanda za ta iya daukan wahalanka ita ne wanda za ta iya jinyanka ko shekara goma za ka yi baka cikin hayyacinka za ta iya jure wannan wahala ne komin matsalan da ka shiga na na jinya za ta iya me za ta iya jurewa duk sai a watsi a tarwatse sai a ce matarsa ne take jinyansa in tana da wasu harkoki ma ko na aiki duk za ta iya ajewa ta dawo kuma tana ka to wannan wani tausayawa ne wanda Allah ta'ala ya jefa tsakanin wato ainihin ma'aurata haka nan da zaka shiga talauci na halin akani kaye tun ana taimakawa yan uwa na taimaka da abokan arziki sai kaga an gaji da kai amma matarka kuma za ta iya sai da duk abin da ta mallaka domin ta taimaka maka sai har abunta ya kare gaba daya in ba ta da shi ne to wannan sai ta haƙura amma matukan tana da shi za ta iya taimakon to wannan shine irin tausayawa da soyayya da ubangiji ta'ala ya sanya shi a cikin aure wanda ya zama aya daga cikin ayoyin Allah ta'ala a rana tsaka kuka haɗu amma kuma sai gashi kun zama abu guda kun zama ainihin yan uwan juna kun zama masu son juna kun zama masu kun zama daga masu tausayawa juna sai kaga in ba wata hidiman da za ka yi wa hidiman da zaka wa iyalanka in ba iyayenka ba ba za ka iya musu wannan hidiman ba kai iyayenka ma ba za ka musu wasu hidiman ba in ba kana tare da su ba kamar inda kake wa iyalanka duk wata babbar hidima yanzu misali na zaka mallaki kuɗi ka ce zaka biya maka to iyayenka kawai su ne gaban matarka in zaka biya wa wani bakka sai in ka biya wa iyayenka matanka ne za su biyo ba kana da yan uwa kanne da yayu shekara da shekaru kuna tare da su da gwaggwani da yafindoni da baffanu da kawune da sauransu amma dukkanin su zaka tsallake su ka biyawa matarka aikin haji ko da a ce ba ku ce shekara biyu tare da ita ba su kuma wayannan tun kana yaro suke wahala da kai suke kulawa da kai suna jin tausayin ka? saboda soyayya da tausayawa da mu'amala wanda Allah ya sa tsakanin ma'aurata to wannan aya ce daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu ta'ala. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummarsa akan yin aure kuma aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wasu sun je sun bincike ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wanda yake a gidansa a boye irin ibadan da yake yi da suka je aka gaya musu irin azuminsa da irin sallansa da irin zikirinsa sai suka ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi an gafarta masa zunubansa na gaba da baya ne shi yasa ya takaita akan haka saboda haka su kan da su yi abun da fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin su yace ni har abada ba zan sake cin abinci ba azumi zan dinga yi kullum azumin nafila wani yace ni har abada ba zan yi bacci da daddare ba kullum kiyamul layli zan dinga yi zan kwana ina sallah wani yace har abada ba dan wato yi aure ba ba ruwana da mace zan zauna bani da mata saboda haka a haka zan tafi nan magana sa sama sai aka ba shi labari ya fito ya ji labarin ga abin da suke tattaunawa to sai yake gaya musu me yasa na ji kuna cewa kaza da kaza ku sani fa cewa na fi ku tsoron Allah na fi ku tsoron Allah amma ni ina cin abinci ina azumi ina sallan dare ina bacci da daddare kuma wa atazawwajun nisa ina auren mata sai ce fa man an sunnati falaysa minni duk wanda yayi kyaman sunnata yaji baya son sunnata to baya tare da ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ji kawai shi baya son aure haka kawai ya tsargi aure ba da wata hujja na rashin lafiya ko wani lalura ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya kan tafarki na baya kan ta. so da ka aure yana da muhimmanci yahudawa da nasara sune ne wasu wai suna da wani matsayi da suke kaiwa a malunta ko a ibada sai mutum ya ce ba zai yi aure ba to mu babu wannan a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin mu akwai aure kuma aure sunna ce tun ta annabawa tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta zace walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya mun aiko manzonni kafinka kuma mun sanya musu mata da kuma zuriya wato yaya zama suna da aure sannan kuma suna da ainihin wato iyalai saboda haka aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda take sunna ce ta annabawan da suka zo kafin sa kuma a wani hadisi yace hubbiba ilayya min dunyakum usnani atib wan nisa an sa mini son abubuwa guda biyu daga duniyar ku shine turare da mata ina son in ji kanshin turare kuma ina son ne aure ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashara shababi man istada'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari basari wa asanu lil farj faman lam yasta'if alayhi bisawmi fa innahu lahu wija yace ya ku matasa na umurtan ku da ku dinga aure duk wanda yake da daman yayi aure yayi saboda aure shine yake sa mutum ya dinga rintse rintse idonsa baya kallon mata sannan aure shi yake kiya farjin mutum ba zai je yayi zina ba duk wanda yake da ikon yin aure yayi yace wanda baya da shi kuma ya dinga azumi domin azumi yakan kasance masa kariya daga fadawa cikin haram saboda haka yana rage masa sha'awa kenan abun da zai kariya na farko shine aure abun da zai hana mutum ya lalace a lokacin da yake matashi shine ya aure in ya aure shine babban magani idan bai da daman yin auren to sai kuma ya dauki hanya ta kamewa yawa falyasta fi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli da ba samu daman aure ba su kame har Allah ya wadata su daga falalansa to kame kamewan sai ka taimaka da azumi kana ta yin azumi sai zame maka kaman wato dandaka kamar kariya ne na sha'awar ka karka je ka sata inda bai kamata ba to manzo Allah sama ya kwadaitar da haka aure kuma an shar'anta maka ko ka auri biyu ko uku ko hudu ko ka aure daya kamar inda Allah ta'ala ya ce fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ku auri abun da yi muku na daga mata wayanda kuka zaba kuka ga hankalin ku ya kwanta da su ku aure su ko ku auri biyu ko mutum ya auri uku ko mutum ya auri hudu in ya ji tsoron ba zai yi adalci ba to ya takaita akan guda ɗaya. domin aure babban amana ne ba a yadda ka auri mace kuma ka zo kana zaluntanta ba in ka san ba za ka yi adalci ba ka takaita kan mace kwaɗaya kwaɗayan ma in ba za ka iya ba ta haƙinta ba to ka sayi baiwa ka dinga saduwa da ita a zamanin da ake da bayi saboda haka kenan aure ba karamin al'amari ba ne ubangiji ta ala ya ambaci aure kan ganiza wato alƙawari wanda yake mai kauri don Allah ta ta'ala ce wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an wa kaifa na wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna idan mutum yana ya nemi ya sake mace zai canja wata mata ya zai rabu da matarsa bayan ya sadu da ita ubangiji ta ya ce kar ya ce zai kwace sadakin da ya bata yace ya zai ya kwace sadakin da ya bata saboda kiran ƙarya bayan shashin su ya sadu da tashi da shashi kuma ya karbi mithaqan galiza alƙawari mai mai nauyi alƙawari mai ƙarfi shine lokacin da aka ce an baka kace ka karba ko aka gaya wakilinka an baka yace ya karba maka to wannan ba karamin amana bane shi yasa manzo Allah sun ake cewa ittaqullaha fin nisa'i fa innakum aqassumuhunna bi amanatillah wastaharaltum furujahunna bi kalmatillah ku ji tsoron Allah dangane da matanku domin kun halatta farjin su kun rike su da amanar Allah lokacin da aka zo baka amana aka baka sannan kun halanta farjin su da kalmar Allah shine auramin na aurama saboda haka al'amari aure alkawari ne kuma amana ne ba a yadda mutum ya ce amanan wato iyalinsa ba iyayen sun baka a matsayin amana idan ka walakanta ta ko ka zalunce ta ko shakka babu kaci wato amanan mata to bayani akan muhimmancin aure yana da yawa da kuma ainihin wato falalansa idan mutum yana son ya yi aure wace hanya zai bi hanya ta farko shine kai addu'a ubangiji subhanahu ta'ala ya baka mace ta gari wannan shine abin da zaka yi na sha faɗa idan mutum niyansa nan shekara goma ne zai yi aure to tun yanzu ya fara addu'a Allah ya bashi mata ta gari saboda mata ita ce rayuwar mutum musamman matan farko idan baka yi dace ba gaba ɗaya rayuwanka za ta gurɓace ne to sai ka dinga yin addu'a Allah ta'ala ya baka mata ta gari in daga nan zuwa shekara goma kana tunanin za ka yi aure kuma ubangiji ta'ala ya yi bi bayin Allah na gari a cikin suratul furqan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna al ardi hawnan bayin Allah na gari daga cikin addu'an da suke yi suna cewa me rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam daga cikin addu'an su ya Allah ka ba mu mata wanda za mu yi farin ciki da auren su ka ba mu ƴaƴa wanda in mun kalle su za mu yi farin ciki ka sanya mu zama shugabanni masu tsoron Allah saboda haka aure dole sai ka yi addu'a kana yi yau da gobe kana yi kana ta addu'a domin ka samu mata ta gari mata ta gari ita ce rayuwar mutum gaba daya a duniya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu salihah duniya akwai jin daɗi amma fiyayyen jin daɗin shine ka samu mace ta gari mace ta gari ita ne wanda take da addini wanda take mai tarbiya iyayenta na gari sun mata tarbiya idan ta zo za ta maka ladabi za ka ce i ta yi za ka ce bari ta bari za ta girmama iyayenka za ta daraja 'yan uwanka za ta ainihin addinin ta yadda ya kamata to idan ka samu wannan ka samu arzikin duniya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi da yace ana auren mace saboda abubuwa guda hudu galibi abin da mutane suke dubawa don kyau wani kyau yake dubawa wani kuma dukiyanta yake dubawa wani kuma darajanta yake dubawa manzala sassama ya ce fasfar bi za ta dini taribar ya daka ka duba mai addini mai tarbiya ka aura in ba haka ba kuma wato za ka talauta ma'ana za ka kaskanta hannayenka za su dafa ƙasa ma'ana za ka kaskanta idan mai kuɗi ka aura to tana gadaranta maka alfurma ne ta aure ka Komi ita take yi wa kanta ba za ta maka da'a ba in ka aure ta don kuɗinta kawai ba za ta yi maka biyayya ba Komi duk bukatunta za ta iya biya wa kanta me za ka mata me za ka nuna mata idan don kyanta kawai ka aure ta babu addini nan ma za ta ga alfurma ta ta aure ka tafi ƙarfinka. wannan kyan nata sai ya zama ya sa mata girman kai ya sa mata jiji da kai ita cewa wani abu ne idan ka aure ta saboda iyayenta wasu ne shuwagabanni ne ko yan kasuwa ne to nan ma za ka samu matsala zai zama cewa za ta bukatunta za su dinga biya sannan kuma za ta dinga jin cewa alfurma ta ta aure ka to amma idan ka aure mace don addininta to ta san cewa aljannan ta yana hannunka ne in ta maka da'a ta shiga aljanna idan ba ta maka ba kuma ba za ta shiga aljanna ba to amma idan aka samu wayannan siffofi guda uku kuma aka kara da addini haka aka fi so ta zama mai kudin ta zama ainihin kyakkyawan ta zama yar suwanin amma kuma mai tarbiya ne to duk abin da ake gudun ba za a same shi ba wannan kasancewa mai addini zai sa ba za ta ji kanta cewa wani abu ne za ta maka biyayya sau da kafa sau da aka mace ta gari ita ce wanda mutum zai ta addu'a Allah ya bashi in ka ce ta yi ta yi in ka kalle ta kai farin ciki in baka nan ta tsare maka dukiyanka da kanka ta kula maka da gidanka ta kula maka da yaranka da tarbiyyan yaranka idan yaranka suka fara tasowa sun same musu tarbiya kai kana harkan kasuwancinka kana harkan neman abincinka amma kuma a gida kuma ka aje mai maka tarbiya shi yasa ne yace al'ummu madrasatun idza adattaha adatta sha'ban tayyibal ara wato uwa makaranta ce idan ka tanade ta to ka tanadi wato kamar wata abun nan wasu jama'a ka tanada wanda suke da asali kamar wata bishiya ne tushenta mai kyau ganyenta ma sai su zama masu kyau to idan ka tanadi uwa ta gari to ka tanadi zuriya ta gari ka tanadi ƴaƴa na gari da jikoki na gari domin za ta iya musu tarbiya kamar wata makaranta ne ka aje a a gidanka tana ta ba su karatu kai kuma kana can kana harkan neman abinci shi yasa wani yana yi wa ƴaƴansa gori yake yace aw fa awwalu ishani ilaykum takhayyuri limajidatil araqi badin afafuha farkon kyautatawa da na muku shine na zaba muku uwa ta gari mai kamewa mata ta gari ita ce uwarku wannan shine babban alherin da na fara muku a duniya sanda na zaba na aure uwarku ba haka kawai na je ne kwashe kwashe ba to idan mutum ya auri ya aure mace ta gari shikenan yayi wa yayi ƴaƴansa babban gata domin za su tashi wato ƴaƴa na gari to da haka wannan shine abin da ya wajaba mutum ya fara kula da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo a cikin hadisi ya ce abubuwa guda uku suna daga cikin arzikin mutum wato jin daɗin rayuwarsa abubuwa guda uku kuma suna daga cikin tsiyata mutum shine wato rashin jin daɗin rayuwarsa abu na farko almar'atu saliha na biyu almaskanu salih na uku kuma almarkabu salih wannan in ka haɗa guda uku nan ka haɗa jin daɗin rayuwa ka samu mace ta gari a ce matarka ta gari ne mai addini mai tarbiya wanda ta san ya kamata wanda ta san mutuncinka da mutuncin yan uwanka da mutuncin mutane gaba daya sannan na biyu ka samu gida mai kyau wanda za ka yi walwala a cikinsa baka cikin kunci sannan na uku kuma ka samu abun hawa mai kyau wanda duk lokacin da ka tashi za ka tayar ne kawai ka kama hanya za ka hau abunka baya rikita ka to wayannan idan ka samu irin wayannan abubuwan to ka samu jin daɗin rayuwa gidanka mai kyau iyalinka na gari abun hawanka mai kyau duk inda ka tashi zaka tafi inda zaka je in ka dawo kuma ga gida mai kyau inda zaka walwala ga mata kuma wanda za ta yi maka hidima irin hidiman da ya kamata sannan yana daga cikin alamun mutum yana wahala a duniya shine ya samu almar'atu su wal maskanu su wal su ya zama matarsa ba ta gari bane gidansa ba na gari ba mai kyau bane abun hawansa ba mai kyau bane to wannan shine wanda ya sha wahala a duniya matarka ba ta gari ba kullum masifa tashin hankali idan kana gidan Allah Allah kake ka fita in ka fita kuma baka baka son ka dawo domin idan ka dawo zaka zo ka tadda masifa ne da damuwa saboda haka sai zamana kenan damuwarka a ce kana gida hutunka kuma shine idan kana waje to kaga wannan mutum bai sa armace ba shi yasa ko yana cewa ala wa mar'atu su'i ka shaytani suhbatuha wa fihi mal khulfu fil itlaf wan niqan wato mata wanda ba ta gari ba zama da ita kaman zama da shaytan ne kai har malamai sun yi sabani da ita da shaytan wa fi halakar da mutum wa fi halakar da mutum saboda haka mutum ya zabi mata ta gari shine wanda zai huta in ba ta gari bane kuma to kullu yana cikin wahala ne wayo Allah ya shiga uku ba zai yin shi ba zai daraja a ta ba ba za ta masa hidima ba ba za ta masa ladabi da biyayya ba bukatansa ba ta biya sannan haka nan yan uwansa suna kuka da ita iyayensa suna kuka da ita to wannan idan mutum yana zaune da irin wannan mata yana zaune da shaidaniya ne ko yana zaune da fitina saboda haka mata su ji tsoron Allah su gyara halayensu idan ke ba ta gari bane zaki iya dawowa ta gari saboda haka ki dage ki ji tsoron Allah ki yi wa mijinki biyayya sau da kafa idan kina son ki shiga aljanna ina yi bari na bari manzala sa sama yace idza sallat al mar'atu khamsaha wa sama shahraha wa ata'at ba'laha dakhala jannata rabbiha idan mace tayi sallah biyar yanda ake bukata azza la'asar maghriba isha asubahi sannan kuma tayi azumin wata ramadan cikakke sannan tayi wa mijinta da'a za ta shiga aljanna za ta shiga aljanna wajibi ki jara halayenki ki zama yi wa mijinki da'a idan kina son ki shiga aljanna amma in ba kya son ki shiga aljanna sai ki ci gaba da kuma halayen da kike yi shi kuma fatan Allah ya bashi mata ta gari canji ba irin ki ba sannan wata ran manzo Allah sallama ina nuna wa al'umma sa muhimmancin wato haƙƙin miji akan mata yanda ya kamata ta rayu da shi ta zama ta gari ta masa biyayya sau da kafa wata ran yana zaune sai wasu suka zo suka ce suna da raƙumi suna shayar da wannan raƙumin abin raƙumi yana shayar musu da gonansu irin wato rijiya mai zurfin na wanda ake a sahara sai an ɗaura raƙumi gugan ya yi ta tafiya yana jan ruwan yana jan ruwan irin ƙarcin gugunan nan sannan ya zo baki baki sai a ɗauka sai a juye to kawai wata ran kawai raƙumin sai ya shayar musu da da gonan raƙumin ya zama mahaukaci sai suka je suka samu manzon Allah sassan suka ce ya rasulullahi raƙumi mu ya haukaci mun kawo maka kuka shikenan manzon Allah sassan sai ya ce musu to shikenan babu damuwa ina zuwa wato manzana ta sama ba abubuwa na addini kawai ake kawo har matsaloli na rayuwa sai ana kawo masa ya bada mafita kuma ko kai yanzu kana in kana da'awa kana wa'azi kana dan fatawa to wani damuwansa ba wai ta addini bane ko wani abu na shari'a sai ya dinga zuwa kuma yana kawo maka matsalolin rayuwarsa wani shawara zaka baki menene mafita kuma da ikon Allah sai kaga Allah ya sa maka tunanin me zaka ga masa ya samu mafita to da suka zo suka samu zalla su sama akan rakumin su ya rikice kaga wannan ba aikin sa bane raƙumin su ya haukace ya dasu. manzala ya ce ina zuwa sai manzala su suma ya kama hanya yana tafiya yana tafiya har ya zo kusa da raƙumin sai suka ga kawai shi ya miƙa kan raƙumin yana tafiya sai suka ce a'a ya rasulullahi karka matso shi fa domin ya zama kamar wani mahaukacin kare karka matso shi sai manzo su sama ya ce a'a la ba sa bihi alayya babu babu matsala kar ku damu manzo ya tinkari raƙumi raƙumi da ya ga manzo Allah sama ya tinkaro shi sai da kansa ya tafi wajen manzo Allah sallama ya durkusa masa sujjada ya gaishe shi raƙumi yawa manzo Allah sassama sujjada saboda tsananin biyayya shikenan da ya masa sujjada sai ya taba kansa haka sai ya tashi sai ya kawo shi har bakin rijiyan shikenan aka daura masa gogan shikenan ya ci gaba da ainihin jan ruwa kawai ya ci gaba da musu aiki yinda aka saba saboda haka manzo Allah sassama ya masa nasiha kuma ya karbi wannan nasiha din wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wasu muhallu shahidi shine wasu daga cikin sahabbai da suka ga raƙumi yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sujada sai suka ce ah to dabba ma ta san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballanta namu ai mu ne ya kamata mu masa sujjada? dabba ta yi masa sujjada? ai mu ne ya kamata mu masa sujjada? sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ah, innahu la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin ولو كان يسلب لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من إذن حقه عليها yace a baya kamata ai mutum yi wa mutum sujjada mutum ba yi wa mutum sujjada sai dai matsayin ka ya kai dabba ta maka sujjada dabba ba a haramta mata ta maka sujjada ba amma yi matsayin ka ya kai ta maka sai ta maka to maza su sama matsayin sai ya kai dabba ta masa sujjada sai ta masa yace da ya halatta wani yayi wa wani sujjada daga cikin mutane yace da na umurci mace ta yi wa mijinta sujjada saboda girman haƙƙin miji akan mata da sai in sa mata ta dinga miji sujjada in za ta gaishe shi ko in ta ganshi yana tafowa manzala ta sama ce da za a ce diwa yana zubowa daga tsakiyan kan miji yana zuba yana zuba har kafafuwansa sai matarsa ta sa harshenta ta dinga lashe wannan diwan tana haɗewa tana lashe diwan har ta tsaftace shi da harshenta manzala ta sama ya ce da bata bashi haƙƙin sa yadda ya kamata a bashi ba wato a hakan da ta masa da da sauranta kuma wani abu ta bayar na haƙƙinsa ya kamata ya fi haka ya fi haka to kaga irin wannan girman haƙƙin miji akan mata ya kamata mata su ji tsoron Allah yanzu kina ga zaluntan mijinki ba kya masa ladabi ba kya masa da'a kuma kina tamanin zaki shiga aljanna ta ina zaki shiga aljanna dole sai kin masa da'a kafin ki shiga aljanna to mutum zai aure ya zabi mace ta gari mace in ba ta gari bane ta ji wa'azi ta gyara halayenta ta zama na gari in ta zama ta gari shikenan amma duk mutumin da yake zaune da mace wacce ba ta gari ba to yana zama cikin bala'i ne ina cikin masifa kuma Allah ta'ala sai ya tambayi wannan matan ko da ko yayi hakuri ya ci gaba da zama da irin wannan matan kamar yadda annabi Nuhu da annabi Lutu suka yi hakuri da zama da matayensu ina cikin damuwa to manzala sa suma ce yana daga cikin gurɓacewar rayuwar mutum alaman yana shan wahala a rayuwa yana cikin halin kakani kaye ya zama bai samu matarsa ba ta gari bane matarsa ba ta gari bane wahalar da shi take tana ɗanɗana masa azaba yasa za a ga mutum a waje yana walwalawa amma baka san kuma zafin da yake sha a cikin gidansa ba, saboda bai yi dacin aure ba yana cikin tashin hankali a gidansa sannan na biyu ya zama gidansa ba mai kyau bane gidansa in ma akwai kunci a gidan to shi ma akwai matsala ko kuma ya makwataka da masu sai da giya wari warin giya cikin gidansa ko wata bola ko kota ko irin kattikattin sauran na wanda suna cizon mutum su hana shi bacci duka wannan maskanu su ne mummunan gida ne idan mutum yana cikin wannan shi ma yana da matsalar rayuwa sannan haka nan almarkabu su abun hawa wanda ba mai kyau ba in dabba ne irin mai taurin kan nan tana da gardama in karfe ne kullum a gareji yake kana tafiya hanya ya tsaya maka yau ka an yi gyara gobe ma kuma za ka sake koma gareji za ga mutum ya zama kamar makanike duku duku ya tsaya anan nan ya buɗe ya buɗe wannan ya duba nan ya duba nan to kaga Allah ya jarrabe shi da abun hawa sai kaga rayuwarsa kwata kwata bata da ta da kyau to nan ma abun hawansa sai ya zama lafiyayye idan mutum ya sadu da irin wannan jarrabawan to sai ya roki Allah subhanahu wataala ya fidda shi ya zama matarsa ta gari gidansa mai kyau abun hawansa kuma mai kyau to mutum zai ta addu'a ne shi dan adam gaba ɗaya rayuwarsa tana hannun Allah subhanahu wataala ba kai kake tsara rayuwanka ba Allah ta'ala ne yake tsara maka to amma addu'a silahul mu'min addu'a makamin mu'mini ne shi yasa kafin kai aure din akwai matakan da zaka dauka farko na addu'a na biyu kuma ka duba yar gidan suwa zaka aura idan iyayenta na gari ne ana fatan ta zama ta gari in iyayenta ba na gari bane to zai wuya ta zama ta gari saboda haka yawanci abun nan mutum yana tashi ne da abun da ya ga iyayensa suna yi wa ma danal fata bi hijan walakin yu'awwiduhu tadayyun aqrabu mutum baya ainihin wato abun nan da hankalinsa baya addini da hankalinsa yan uwansa ne iyayensa su suke koya masa addini tarbiya ba wai ana halittar mutum da ita a in ya tashi a gidansu ana tarbiya sai zama mai tarbiya in ba tarbiya kuma tarbiyansa sai ta sai ta gurɓace saboda haka sai ka fara duba shin iyayen nagari ne sannan iyaye nagari suna da mahimmanci a wajen aure saboda idan ka aure ta yau da gobe hausawa sun ce zo mu zauna zo mu bata yau da gobe sai an samu rikici tsakaninka da matarka to idan iyayen nagari ne kana kai musu magana za su yi maganin abun kai za ta ji tsoron ma a kai musu labarin cewa tana maka abun da ba daidai ba za ta ji tsoron haka saboda haka za ta saurara maka abubuwa diwa za ta yi hakuri da kai in kuma labarin ya je yanzu za su warware matsala ɗin to amma in ba iyaye ne nagari ba fa idan ka je ka riyarsu kuma to shikenan za su haɗu ne su wahalar da kai gaba daya duk abin da ta faɗa shi ne daidai kai kan baka da naka sannan itan kanta ta zama nagari don akwai wani zama iyayenta nagari ita kuma ba ta gari bane yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayy to kaga ita ma ita zama ta gari mai tarbiyan ta ɗauke.